A yau mun sake samun bakuncin Gali diesel wanda aka fi sani da Gali ɗan Hajiya a yanzu yake aikin ɗaukan hoto da bidiyo musamman ga mawaƙa. A yunkurin sa na sama matasa aikin yi, ya ce ya shiga harkar kyamara da editing ne bayan da ya lura cewar mafi akasari idan ana neman hoto ko bidiyo mai kyau sai an tsallaka makwabtan jihohinmu domin samun biyan bukata. Wannan makon mun sake samun bakuncin Gali El Abdallah Gali DZ. Wanda aka fi sani da. Dan Hajiya gali Z Oga Kumbo. <laughs> Idan za a ce dan hajjia ba sai an eh, No, kin san no, kin san a wancan lokacin hmm. kin yi hira da ni akan gali Z. Mai tallace tallace. Mai tallace tallace dan hajja Yanzu kuma fa. Yanzu kuma Oga Kumbo. Oga Kumbo. Kumbo. To wani irin kumbo? Uh, eh, akwai kumbo photography eh, a uh, bangaren da nake harkar uh, hoto a nan ne yanzu na samu kuma oga kumbo. Yes. Me kuke yi a oga kumbo? muna yin harkar event muna shirya event corporate event da kuma dai abubuwa mukan yi wa mutane coverage photography video coverage kenan a takaice ma iya cewa ya karkata kan ayyukan jarida ko eh, ya karkata kan aikin jarida da ma wasan kwaikwayon ba don kuma saboda mukan ɗauki event na bukukuwa da muke shirya muke bawa gidajen talabijin su kuma suna haska gargajiya bukukuwa na aure kuna daukan na gargajiya ko na aure kawai muna daukan na gargajiya na din sarauta da waya da sauransu duk abin da ya shafi harka ce ta biki tun an gaice mu mukan dauka wanda ya kama ba na talla ba da kike magana za mu iya zuwa masashi kamar a gidan tv haka a satellite so muna ba su content irin wayannan gidajen ya aka yi daga tallace-tallace dan hajjaye koma harka gadan-gadan Eh gaskiya na shiga abin da shafi harkar kamara na koyi kamara na koyi hoto na koyi editing na koyi abubuwa dai haka da dama na abin da shafi sannan na koyi abin da shafi harkar eh, event planning event management so za mukan shirya mutane bikin aure mu ba da venu duk venu da muke so kuma sannan muna da liyazin da guraren shirya bukukuwan nan suna ba mu discount yadda ya kamata yadda mutane sun zo gurin mu idan muka yi musu caji za mu yi musu cajin da ko gurin suka je da kansu ba lallai su samu wannan saukin ba. To a idan muka koma bangaren fina-finai wani fim ka taba shooting? <laughs> to nakan ba shooting ban yi shooting din fim ba mm. because a alakata da mawaka mm. ya sa na fi harka ta musicals mm. so mukan shirya a yanzu haka fito wanda da ke gana yi ina da program a radio na kyale na bar kamarorina da waya da sauransu na tura yara za a ɗauki wani shooting din wata bidiyon waka kenan ka fi ɗaukar ka fi karkata ga mawaka na fi karkata ga mawaka idan ka yi shooting waka mawaka eh, da kuma eh, muna da editor tunda ba zai ka haɗa abubuwa da yawa ba ni dai na ɗauki bidiyo na standard ɗin da nake da bukata in edita na ya hau kan yana editing zan ce masa samun abu kaza aku kaza canja samun abu zan yi directing ɗin shi dai in part to banda waka sai me kuma kake dauka misali a a bangaren entertainment to entertainment dai banda waka kamar yadda na gaya miki sai dai covering event Ok, ai ka faɗa a baya eh to kuma za ki ga idan akwai wani musical concert ko wani abu na mawaka sun shirya ko wani award haka nakan ji ne wannan irin coverage din. To daga yanzu tun da na ga dan hajiya ya tashi daga rarrafe ya miƙe. <laughs> Ina za a je a gaba. <laughs> To eh, gaskiya inda muke tunanin zuwa shine a matsayin mu na 'yan entrepreneur muna so ya to mu ma. sana'ar da kake kenan sana'ar entrepreneur kenan kana nufin eh, dogaro da kai eh dogaro da kai mm. saboda haka muna so ya to ah, akwai services din da akan yi su mm. sai an je abuja sai an je lagos an nemo masu irin wannan eh. to wannan standard din muke so in allah yadda mu kai ga level din da ba wani maganar sai an fita waje ba a gida za a zo mu ba da wannan services din yadda ya kamata mutane matasa nawa ke aiki a karkashin ka eto eh a yanzu dai gaskiya ah, waɗanda suke staff dina ina da mutum bakwai sannan kamar casual waɗanda za su zo su min aiki maybe decoration ɗan hayarin ɗin yara su zo su min aiki ɓangaren dj ma ina da mm. mutane ɓangaren abubuwa so ina da akalla ba a ƙasar ba mutane kamar goma sha biyar casual da suke aiki a karkashi na. Me za ka ce wa matasa da kai Gaskiya ba abin da zan ce wa matasa a yanzu illa kawai in gaya musu cewar su tashi su miƙe. Batun ka zauna jiran cewar ka gama karatu gwamnati ta baka aiki bai taso ba ka tashi ka nema akwai sana'o'i iri daban-daban wanda mutum zai je koya kuma ya zo ya ci abinci To madalla Lagali dan Hajiya ko kwamice Oga Kumbu fatan matasa za su ɗau darasi da waɗannan batutuwa naka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.